أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta juma'a wacce ta dace da biyar ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wacce ta dace da 22 ga watan biyar da 2026 mun haɗa wannan masallaci domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi na kitabu tawhid wallafar fadilatu shekh al'allama al-doktor صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه يوشين زممنا قوم شاجر شيون لتافي من البركة الله مدعوككين سلكي إسام داشي a yau za mu shiga babi na biyu ƙarƙashin babi na biyu kamar yadda malayi bayani akwai fasali guda goma sha ɗaya malayi ce albabu sani babu na babi na biyu akwalun wa af'alun tunafi taushida au tunaqisuhu ce wannan babin zai magana ne akan maganganu da kuma ayyuka waɗanda suke warware tauhidi ko kuma waɗanda suke naƙasa tauhidi mana daga cikinsu akwai waɗanda suna warware tauhidin mutum ne gaba daga ciki kuma akwai wanda ba sa warware tauhidin gaba ɗaya amma suna naƙasta shi sai zama tauhidin mutum ya zama bai zama cikakken tauhidi ya ce wafihil fusulu taliya daga a cikin wannan babi na biyu akwai fasula kamar haka na farko ya ce alfasul awwal iddi'a'u ilmi da ghaibi fi qira'atil kaffi walfinjani finjani ilar yace fasali na farko zai magana akan masu iddi'a'in sanin ilimin gaibu ko ta hanyar yin sihiri na duba tafin hannu ko ta hanyar yin sihiri na finjan finjan nau'i ne na sihiri wadda ake da kofi dama asali finjan jami'insa shine fanajini ne irin kofi da ake na tangaran da za ga amishi zane-zane a jikin shi ɗin mostly za ga irin mutanen china suna shan shayi da shi ne finjan to ana ana akwai sihiri da ake yi da irin wannan irin wanda ba hausawa su kuma sun maye gurbin finjan da ƙwarya za mutum ya yi wani sihiri a sa mutum ya kalli ƙwarya sai ga wani abu Hmm? yawwa yace ji da kuma ah, hanyar karanta taurari amfani da taurari wajen yin sihiri da duba da kokarin nuna an san me zai faru an jima ko gobe yace to fasali na farko zai magana akan wannan yace al-fasl fasali na biyu zai magana kan as-sihru walkahana wal'irafa zai magana kan sihiri da bokanci da duba sihiri da bokanci da duba alfasul salif fasali na uku zai magana kan takdimul karrabin wannuzur walhadaya, wal hadaya wata mazarati wal wa zai magana akan ɗabi'a ta yin ta ba da wani abu don neman kusanci zuwa ga Allah ko yin bakance ko ba da kyaututtuka amma ga waɗanda suke ziyartar kaburbura almazarat su ne masu ziyartar wuraren kaburbura ko wanda shi yana zuwa irin waɗannan wuraren yana ba masu masu irin wannan ziyarar ne kyauta da sunan yin hakan wani ƙara samun kusanci ne zuwa ga Allah wal ko yin bakance da kaburburan kansu wa ta'zimuha ko girmama kaburburan ta zai magana a kan wannan ɓangaren ne a fasali na uku yace al-faslu rabi' fasali na hudu zai magana kan ta'zimu tamathil wan nass at zai magana kan girmama gumaka da kuma girmama abubuwan da ake kafa su don tuna wasu wanda suka wuce shine annasbu tizkariya wani ya wani ya rasu ya wuce shi a gina wani abu ko a kafa wani abu a sa masa sunansa to zai magana akan irin girmama irin waɗannan abubuwan akwai girmama wanda ake ya warware tauhidi ko ma ya nakasa tauhidi cewa fasali na biyar zai magana kan alistihza'u biddin wal istihanatu bi hurmatihi zai magana akan izgilanci ma addini da kuma wulakanta ko kaskanta wani abu wanda yake da hurumi a addini wani abu wanda yana da alfarma a addini mutum ya dauke shi ba komai ba to zai magana akan wani yace fasali na shida zai magana akan al-hukmu bi ma Anzalallah. matsayin hukunci da sabanin abin da Allah ya saukar fasali na bakwai zai magana iddi'a'u haqqi tashri'i wa tahlili wa tahrim zai magana akan wanda zaka samu yana iddi'a'i shi ma zai iya halattawa ko haramtawa ko zai iya yin wata shari'a zai iya yin wata shari'a kanan kanshi aga wancan mutum zai hukunci ne kila ba shi ya shari'a amma kuma zai wannan kuma wanda shi ne yake tunanin shi ma yana da yana da daman shi ma ya shari'anta ko ya halatta ko ya haramta ya matsayin wannan sai fasali na takwas ya ce alintima'u ilal mazahibil ilhadiyya wal ahzabil jahiliya zai magana akan jinginuwa zuwa ga mazhabobi na ilhadi mazhabobi waɗanda suka ginu akan wuce gona da iri ko fada da hukuncin Allah da kuma ƙungiyoyi na jahiliya yace fasali na tara zai magana annawatul madiyya lil zai magana akan waɗanda suke ma wannan kallon rayuwa ce ta kowa ya abin da ya ga dama ba rayuwa ce wadda Allah yake da yake da ikon shine ya tsara maka yadda zaka rayuwa to wasu irin wannan tunanin to zai magana akan su ce fasali na goma zai magana akan at-tama'im war-ruqa akan layu da tofi magunguna irin waɗanda ba na shari'a ba waɗanda shari'a bai yarda da su ba sai na goma sha ɗaya zai magana akan alhalafu bi ghairillah wa tawassul wal bil makhluqi duna Allah zai magana akan rantsuwa da wani Allah da kamun kafa me ake nufi da kamun kafa menene dokokin kamun kafa shine tawassuli da kuma neman taimako na wani abun halitta a bar Allah zai magana akan wannan mala ce waɗannan su ne abubuwa guda goma sha ɗaya da zai tattauna a kai a wannan babi biyu allah matsakaikin sarki ya samu dace to abu na farko kai tsaye shine iddi'a'u ilmin ghaibi fi qira'ati al-kaff wa ghayrihima iddi'a'in ilmin ghaibi wajen yin sihirin da ko ake duba tafin hannu kasa akwai sihirin da a tafin hannunka za a yi masa sai ake ka miƙa hannun in ka miƙa hannun haka sai ake to an gani cewa kaza za ka yi in nan babu alhuri tafiyan da za ka yi nan in kai gashi mun ga tirela ya buge ka gashi mun ga kaza gashi mun ga kaza haka suke ko kuma amfani da finjan ko kuma taurari a ce maka tauraro yau tauraro kaza ne kuma kai tauraron ka kaza ne to aka in kai tafiyan nan a lokacin tauraro kaza ko za a kawo matsala to dole ka bari sai tauraro kaza ya bayyana ko za ka yi kasuwanci da wani ko aure a ce tauraron ku ba su haɗu ba kai tauraron ka ma'i ne naka kuma ita matan tauraronta nari ne to kaga ai ma'un da narun ba su haɗuwa hmm? ɗaya dole ya kashe ɗa ko a ce naka hawaɗi ne na wancan turabi ne ko ko ko ko ko a ce naka tauraronta ya shiga gidan shida na shi yana gidan takwas da sauransu so duka wannan shine malam zai mana magana akan kira irinsu ko ce ka bari sai lokaci kaza daidai lokaci kaza lokacin tauraronka kaza zai fito to za ka iya yin kaza amma shi ma karka wuta minti kaza so da taurarin na kwacewa sa'a ya ƙari an gani so da yawa waɗanda irin wannan irin wannan irin wannan belief shi shine mafi yawa amurba suke amfani da shi shi yasa so da zaka ji mutum ya ce barayi sun tare su akan hanya amma motar suna tsayawa ogan suna mutane mutane ba mu da lokaci already bokan ya ba ku time tauraron da zai ba ku sa'a zai to karfe kaza kuma zai binci kaza ne duk dukiyar da suka gani a daidai ta ba su tabawa so suna ta ne in time din ya wuce za a iya kama su saboda tauraron da yake ba su sa'a zai bace an fahimta yawanci irin wannan ne suke amfani da shi sai gare an ce muna zuwa fa amma ga mu amma kuma mai ge ogon sai yana a tafi wani ma yake ya halbe shi so da a kama su duka gwanda an rasa da sai su tafi abun su so da tafin da boka ya ba su na fitan tauraron su da bacewan tauraron su an gane to duka za ga irin wani mala yake cewa al-muradu bil ghaib abinda ake nufi da al-ghaibu yace ما غاب عن الناس من الأمور المستقبلة والماضية yace shi ne abin da ya ɓuya ma mutane daga al'amura wanda zai faru nan gaba ko kuma al'amura waɗanda suka riga suka wuce wa ma la ya raunahu da kuma abubuwan da ba sa iya gani an gane ku don abin da ya ɓuya ma mutum na abin da zai faru nan gaba ko abin da ya riga ya faru ya wuce ko kuma abin da baya iya gani shine ma'anan ghaibu shine ma'anan ghaibu yasa akwai abin da zai zama ghaibu a gurin kari ba ba ne a gurina misali ko abin da ke a juna ai ghaibu ne a gurin amma a gurina ba ghaibu bane misali abin da ke raina na kurta zan yi ghaibu ne a gurinka amma ni a gurina ba ba ghaibu bane yace wa qad ikhtassa Allah ta'ala bi ilmi kuma Allah madaukakin sarki ya kebance kansa da wannan ilimi wa qala ta'ala Allah yace qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah Allah yace ka fada musu cewa babu wanda ya san babu wani wanda yake da ilimi na ghaibi na sammai da na kasai sai Allah an gane ku wannan shi kira ghaibun mutlaq gaibu na sakakkiyar gaibu babu wanda yake da ilimi a kai sai Allah an gane ku akwai kuma gaibun nisbi shine misalin da muka bayar gaibu ne amma nisbi abinda ni na kudurta a raina zan yi shi ma gaibu ne amma kuma gaibu ya danganta shi na kira annisbi kai gaibu ne a gurin ne ba gaibu bane a guri an gane ku to irin wannan wanda malam zai bayani Allah maɗaukakin sarki ya ba mutane da yawa wannan dama yace fala ya'lamu al-ghaiba illa Allah subhanahu wahda babu wanda ya san gaibu sai Allah Sarki ya tabbata gare shi kadai yace wa qad yuqli'u rusulahu ala ma sha'a min ghaibihi li hikmatin wa maslaha yace zai iya yiwa Allah madaukakin sarki ya nuna wa manzanninsa wani abu da ya ga dama daga gaibinsa saboda wata hikima da kuma wata maslaha shi Allah maɗaukakin sarki sai ya nuna musu an gane ku kawai su ma na manzannin ka gaibu nisbi kenan ku tunda ba wai saboda kasantuwansu manzanni ne kawai don sun isa kawai suka sani sai da Allah ya ya nuna musu kuma abin da ya ga dama ba abin da su suke ga dama ba sai ce qala ta'ala Allah ke alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan shi Allah shine masanin gaibi kuma baya bayyana gaibunsa ga kowa illa man ittaba min rasuli sai ga wanda ya ga dama ya yadda da shi daga cikin ah? sai wanda ya ga dama ya yadda da shi daga cikin manzanninsa ma yace ai la yuqli'u ala shay'in min al-ghaibi illa man istafahu li risalatihi abinda ake nufi Allah madaukakin sarki baya bayyana wani abu daga cikin gaibinsa sai ga wanda ya zaba daga cikin manzanninsa fa yuzhiruhu ala ma yasha'u min al sai Allah ya bayyana masa da abinda ya ga dama na daga gaibi لأنه يستدل على نبوته بالمعجزات التي منها الإخبار عن الغيب الذي يطلعه الله عليه yace sai ya sai zama dalili ne akan annabkansa. sai zama mu'jizansa ne sai ba da labari akan wani abu na gaibu wanda Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa ya bayyana masa ko ya ce to kafin duniya ta tashi za a yi mutane iri kaza iri kaza za a samu musiba iri kaza iri kaza iri kaza kaga ya ba da labarin abin da zai faru ne nan gaba ko amma waya nuna musu Allah ya illa man ittaba min rasul shine abinda ahlus suna kullum suke faɗa cewa annaba ba su san gaibu imana a karan kansu kai annabi kawai don ki san shi kawai ba zai san kaza da kaza da kaza sai abinda Allah ya bayyana masa ko bai sai san sama da abinda Allah ya ne ya bayyana masu an fahimta yau amma inda an ce wannan shine sanin ilimin gaibu to kai ma da ka karanta ka sani kuma ka faɗa kai ba zai ce ka san me gaibu nan kai ka bayyana mutane gaibu ko ba haka wani yau malaki wa ya umar rasulul malaki wal bashari yace kuma wannan ya ya hada duka manzo na mutum ko manzo na mala'ika an gane ko cikin manzannin wani lokaci daga cikin manzannin Allah mala'iku mana waɗanda Allah ke aiko su zuwa ga manzannin mutane an gane ku. so da ai ma'anar manzo shi shine dan sako ko shine dan sako yace wala wala yuqli'u ghayruhuma lidalil al-haqqi amma wani wanda ba su ba to Allah madaukakin sarki baya bayyana masa komai na gaibi so da haka ayanta nuna عالم ghaibi fala يظهر ala غيبه ahadan illa من irtada من rasulin ko bayan an yi annafi sai aka yi istisna'i ko aka keɓance sai dai wani shi kuma wanan sai aka kawo shi da na kira so da nuna maka in ba manzon ba babu wani wanda Allah ke bayyana masa wani abu na gaibu an fahimta ku to kila wani ce to ya ake boka ya kuma su fada kuma ya faru malam zai mana bayani sai ke cewa faman da'a ilma lagai bi ayi wasilatin min alwasaili duk wanda ya iddi'a'in sanin ilimin gaibu ta kowace hanya daga cikin hanyoyi ya bi A man istafnahu Allah min rusuli, ko ba shi cikin waɗanda Allah ya keɓance daga cikin manzanninsa da yace illa man ittaba min rasulin yace fa huwa kadibun kafirun to wannan makareci ne kuma kafiri ne kowaye shi makareci ne kuma kafiri ne arni yace sawa'un idda'a zalika biwasitati qira'ati al-kaffi aw al-finjani aw al-kahanati aw as-sihr aw at-tanjim aw ghayri zalika babu bambanci yayi iddi'a'in nan ta hanyar karanta tafin hannu ne ko karanta finjan ko ta hanyar bokanci ko ta hanyar sihiri ko ta hanyar ikirarin cewa ta hanyar taurari ne ko wani wannan ko ta wata hanya ce ya yi iddia'in ya san wani abu na gaibu to wannan kafari ne magareci ne malai ce wa hadal ladhi yahsulu min ba'd al Ya yace amma wannan abin da ke faruwa daga wasu bokaye والدجالين ده مقريتا من الإخبار عن مكان الأشياء المفقودة nasu iya ba da labarin gurin da wani abu yake abin da ya bata sai zuwa cewa ne kaza kaza ina ya bata a duba mu ko sai ce yana guri kaza wal al ghaiba ko kuma wasu abubuwan da basa nan abubuwan da sun buya ana samun bokaye da makaryata su rinka ba da labarin ai yana guri kaza yana guri kashe wannan abin da suke yi wa an asbabi ba'd al-amrad ko kuma su ba da labarin ai rashin lafiya da wani ke yi saboda kaza da kaza da kaza da kaza ne to wannan abin da suke yi fa yaquluna sai ce fulanun amila laka kaza wa kaza famarista bi sababihi cewa ne ai she maka kaza da kaza da kaza shi yasa ce ka kama rashin lafiya saboda kaza da kaza da wane maka din yace wannan abun da suke inna ma huwa listikhdamil jinni washayatin wannan suna yi ne saboda hidima da aljannu da shedanu suke yi musu suna dogaro ne da shedanu da aljannu mana ba wata karaba ba ce. a'a tsaban kafirci ne da tsaban ke yi ma shedanu da aljannu biyayya yake cewa wa yuzhiruna lin-nasi anna hadha yahsulu lahum an tariqi 'amali hadhihi al-ashya min bab al-khida' wat-tadlis yace sai su rinka bayyana wa mutane cewa wannan abun yana faruwa ne ta hanyar amfani da waɗannan taurarin ko ta hanyar amfani da tafin hannu ko finjan ko kaza ko kaza kawai saboda su yaudare su saboda su musu rufa-rufa amma ba wani ba tafin hannu ba abinda tafin hannu zai nuna maka ba abinda za ka gani a tauraro ƙarya ne an gane ku ba abinda za ka gani a tauraro ba abinda tafin hannu zai nuna maka kawai suna yin amfani da waɗannan abubuwan ne a babin yaudara da kuma babin yin rufa-rufa amma ba wai tafin hannun ba ne ba wai tauraron ba ne ba wai kofin ba ne an gane ku duka ba su ne wannan ko sun yi amfani da su ne don su rufe a asalin asalin tsiyar malaka ya kawo da shekul islam ibn taimiyya rahimahullah shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ke cewa wal kuhan kana yakunu li ahadihim alqarin min ash-shayatin يخبره بكثير من المغيبات بما min من السمع yace waɗannan bokayen zaga ya kasance ɗaya daga cikin bukaye za a samu yana da wani ƙarin wani abokin harka daga cikin shaidanu shi abokin harka daga cikin shaidanun nan yukbiruhu bi kathirin min al-mughayyabat bima yastariquhu min as-sam'i sai rinka ba shi labarin wani abu daga cikin abubuwan da suka zama koyayyu ko abubuwan da za su faru nan gaba ko abubuwan da suka faru suka wuce daga abin da shaidanun suke sata na ji daga tattaunawan mala'iku ba ƙur'ani ya faɗa ya tari'una sama'aku wa aksaruhumul kadhibun Allah ce suna satan ji lokacin da mala'iku suke tattauna abubuwan da zo su zantar bisa umarnin Allah suna satan ji ko shi yasa qur'ani yace wa laqad zayyana as duniya ad-dunya bi masabih wa annaha, rujuman lish muka sanya muka ta sama da fitillu ko muka sanya wannan fitilun su zama abin jifa yula ga shedanu lokacin da suke yi suke satan ji to wannan abin da shedanun suke dan ji kadan din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yace in suka ji daya sai su hada da ƙarya 99 an gane ku shi yasa tun mai zuwa wajen boka musamman in ya tuba ka tattauna da shi har ma wanda bai tuba mu in yace maka bokawa ne aikin shi yana yi ka tambaye so nawa ka wajen boka in ya ce aje so goma ka tambaye shi a goma nan so nawa ne ya maka aiki ya ce za ka kila da wuce so ɗaya duk kowaye ne zuwa wajen boka za ka da wuce so ɗaya ba amma so ɗayan nan ya riga sai imanin shi da shi so duk sauran in ya zo ya ce mishi boka ka ce in yi kaza amma na yi bai yi ba sai ce kai kaza kai kaza zai ta lissafa kai kaza har sai an tsunto wani abin da bai yi ba ya ce to ai na faɗa maka ya za ka yi kaza ai ba zai yi ba sai aka sake sabon aiki shi kuma da ganin tun da an yi ɗayan can ya dace da ƙaddaransa sai yana ganin bokan ne kawai sauran makareta ne to shine shekul islam bai taimiya ke faɗa daga wannan abin da suke satowa na satan jidin yace wa kanu yaqlifuna as-sidqa bil kadhib kuma in suka zo sai su da ƙarya da gaskiya sai su da ƙarya da gaskiya an gane ku shi yasa in yayi so ɗaya sai a yaje ɗaya biyu uku hudu goma sha ɗaya ashirin duka bai yi ba sai a kyan shi ta mishi akwai wani boka ya iya aiki sai donfin wannan sai tafi can yanzu wannan gaskiyar da ke tare da shi ya riga ta kare ta riga ta gare yanzu zai je wajen wani zai je wajen wani kuma sai a ce ai shi yana da malamai sun kai goma sha da suke mishi aiki ko Allah ya isa shi wai malamai malai ce ila an qala har zuwa inda shekul islami ta mai yake cewa wa min ha'ula man ya'tihi shaytanu bi at'ima daga cikin waɗannan bokayen akwai wanda shaytanu shaytan ne sai ke zuwa masa da abubuwan ci fawake na kayan marmari wa halwa da kayan zaki wa gairi zalika da makamantun wannan mimma la yakunu fi zalika al-mawdi da abubuwan da a garin da yake rayuwa babu su amma shedanin zai je kawo masa wa minhum daga cikin su man yatiru bihi al-jinni ila makka aw bait al-maqdis aw ghayrihima akwai wanda shedanin aljannansa zai dauke shi kaman kaman a iska zai iya tafiya da shi har makka ko baitul maqdis ko wani waje mai nisa ya tafi da shi sai ka dace wani wani aiwali ne a iska yake tashi ba ƙarya ne arni ne boka ne ba wani walitakan da za ka baka tashi a iska ƙarya ne to wannan abin da suke amfani da shi wancan da suke amfani da tafin hannu ko kaza ko kaza ƙarya ne ko dodori dodori suna amfani da shi ne a matsayin rufa-rufa amma ba shi ne, ba abin da tafin hannu yake yi ba abin da tauraro yake yi ba abin da kofi zai maka duk ba abin da za su ma shedanun ne suke musu wannan abu malaka wa qad yakunu ikhbaruhum an zalika min an tsari tanji. Ya yace wani lokacin kuma labarin nan za su baka ta hanyar tanji, ta hanyar amfani da taurari yace wa huwa al bil ahwal al-falakiyya alal al-hawadith abin da ke kira da tanjin shine kafa yin amfani da yanayi na sararin samaniya hmm? sai su kafa hujja da shi su yi amfani da shi akan abubuwan da suke faruwa a ƙasa sai su amfani da shi da abubuwan da suke faruwa a ƙasa ya ce ka auƙati hububin riya kamar lokutan da iska mai ƙarfi ke tasowa wa maji'il matsar da lokacin da ruwa ke zuwa wa as'ar an ga da canzawan yanayi da canzawan yanayi wa ghairi zalika min al-umuri allati annaha tudraku ma'rifataha bi sayr al-kawakib fi majaliha da wani wannan daga cikin al'amuran da suke raya cewa ana iya sanin su ta hanyar tafiyan taurari a matafiyanta wajtima'iha ko ta hanyar taruwan taurari wa firaqiha ko ta hanyar rarrabuwan taurari kamar misalin da muka bayar da ce to to to kai gaskiya eh, tauraron ta kaza ne kuma gaskiya mu ba ta haskawa ga sai an yi aiki za yi aiki yi aiki a sa tauraron ta ta me ta haska ta haska a ce to to gaskiya akwai matsala so tauraro kaza ne zai fito lokaci kaza kai kuma tauraron ka yana da alaka da kaza ne so ka bari tafiyan nan sai lokaci kaza lokacin tauraron ka kaza ya fito hmm? haka suke haka za ka suna suna riyawa kuma riyawa ce kawai riyawa ce kawai amma ba gaskiya ba ne wa yaquluna sai ga su ce man tazawwaja bi najmi kaza wa kaza hasala lahu kaza wa kaza sai duk wanda ya aure lokacin da tauraro kaza da kaza ya fito to kaza da kaza zai same shi kaza da kaza zai same shi saboda ka karkai karkai a wannan lokacin wace tauraron ka da nata bai haɗu ba in kuka yi aure to ba za a zauna lafiya ba ko sai ka ji an fasa kuma a yi a yi a san dalilin fasawa a gagara sani wani lokacin shi mai neman auren shi zai ji wani lokacin baban shi ne wani lokacin mai ita matan da za a aura mahaifiyarta ita za ta je sai ga ta sa ƙahon zuka ba wanda ya isa kuma a yi a yi ta faɗi dalilin da ta kasa faɗin dalilin. so ta san ta faɗi dalilin ba wanda zai saurare ta kuma za mata hukunci sai a ƙi faɗa ko wani shaidani ne na nan shi shi shi rusa magana yace tauraron su bai dace yace wa man safara bi najmi kaza hasala lahu kaza ko a ce wanda ya tafiya lokacin tauraro kaza to kaza zai same shi wa man wulida bi najmi kaza wa kaza hasala lahu kaza min as-su'udi aw an-nuhus ko a ce to wanda wanda aka haife shi lokacin tauraro kaza to kaza da kaza zai same shi na tsanani na rayuwa da rashin lafiya كما كما يعلن في بعض المجلات الساقطة عن الخزعبجلات حول البروج وما يجري فيها من الحبوب yace kamar yadda ake bayyana haka a wasu mujalloli waɗanda suke zuwa daga khaza'bajalat sunan guri akan abin da ya shafi buruj buruj shine matashin taurari matafiyan taurari hanyoyi da Allah maɗaukakin sarki ya sanya su a sama hanyoyi da ko dun kowane tauraro yana da hanyar da yake bi yana da hanyar da yake bi an gane ku shi yasa ma suke ce masu ilimin sararin samaniya suke cewa ana samun ana samun eclipse ne in wasu taurarin suka yi clashing da juna ku an suka yi clashing ma'ana suka suka so su bi hanya ɗaya ah? musamman in tauraron misali rana ya klashin da wani tauraron da bai kai shi haske ba sai ɗushe haskensa sai a samu nuna eclipse don shi ma rana suna ana lissafa shi ne a cikin taurari hasari ma suna faɗin yana daga cikin taurari mafi karanci mafi ƙanƙanta yawa eh, kusancin shi da mu ne yasa muke ganin shi da da girma amma cikin taurari ma yana da cikin ƙanana sosai na ga cikin taurari mafi ƙanƙanta a gane amma kusanci shi da mu ne ya sa muke ganin shi muke ganin shi haka sauran taurarin duk sun fi shi sun fi shi girma duk sun fi shi girma akwai kuma taurarin da su ba su da hasken su sai dai su dosana daga hasken rana din kaman wata suke cewa shi bai da nashi hasken shi yana yana hasken hasken rana ne ke sa shi shi ya haske haka suke cewa a gane wannan abin da suke suke fada kenan duk da cewa ni ina ina daukan shi ne akan labarin banu Isra'ila la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum ban cewa ƙarya ne ban cewa gaskiya ne sun dai faɗa ko haka wai malai cewa qad yazhabu ba'd al-juhal wa du'af iman ila haula al ya yace ana samun wasu daga cikin jahilai da masu raunin imani suna zuwa wajen irin waɗannan masu amfani da taurarin yace fa yasaluhum an mustaqbali hayati sai su rinka tambayan game da abin da zai faru a nan gaba na rayuwarsu wa ma yajri alaihi fihi su rinka tambayan akan abin da ke faruwa a rayuwarsu a yanzu wa an wa an zawajihi wa ghairi zalik ko ya tambaye shi game da aurensa ko na mai kama da wannan sai malaka wa man da'a ilma al-ghaib aw saddaqa man yad'ihi fa huwa mushrikun kafirun to ka sani da shi da wanda ya iddi'a'in ya sana da kai da ka gaskata shi duka kun zama mushrikai kafirai duka kun bar musulunci li'annahu yad'i musharakata Allah fi ma huwa min khasa'isihi so da yana iddi'a'in cewa yayi tarayya da Allah ne a cikin abinda Allah maɗaukakin sarki ke bance kanshi da shi yace wan najmu musakharatun ita kuma taurari tauraro abin horewa ne makhluqatun abin halitta ne na Allah laysa laha min al Allah bai tsora mu tauraro wani abu tauraro bai iya cutarwa da karan kansa bai iya amfanarwa Ake maka tauraro ne kaza ko kaza nan ƙarya ne tauraro shi ma halitta ne na Allah kuma abun horewa ne daga Allah madaukakin sarki so haka bai da wani abu daga cikin al'amuran ka bai da wani tasiri a cikin lamuran ka na komai illa ya haskaka maka sama ya maka ado ya haskaka maka gari in dare yayi kuma ya zo maka alama na gane hanya ga waɗanda suke amfani da tauraro wajen gane hanya don Qur'ani ya faɗi amfanin tauraro manya-manya guda uku ya faɗi ado ne na sama ya gwada wazayyannar sama a duniya bi masabiha Allah ce mun kawata saman duniya da fitillu wannan abu na farko ke sannan Allah ya faɗi cewa amfanin tauraro na biyu rujuman ne lishayatsi abun jifa ne ma waɗanda suke satan ji sannan amfanin tauraro na uku Allah ya ce matafiya suna samun shiryan hanya sanadiyan tauraro wa alamat wa bin najmi hum yahtadun wanda suke tafiya akan teku ko wanda suke tafiya a sahara in dare yayi wajen su gane ina ne gabas ina ne yamma suna tafiya a kudu ne ko arewa suna amfani da tauraro sun san tauraro kaza yana fitowa ne a kudu tauraro kaza yana fitowa ne a yamma wanda tauraro kaza yana fitowa a gabas ne ko a arewa sai su gane ta hanya kaza ne muke tafiya ko ta hanya kaza ne muke tafiya Allah ce wannan su ne amfanin tauraro duk wani abu wanda ba wannan ba mutum ya yi iddi'ayin da tauraro yake wannan shirka amma wannan kuma yana bambanci da ilimin falaki ilimin falaki daban ilimin falaki daban shi ne kuma ilimin sanin yanayi ilimin sanin yanayi yanayi da za a shiga ko zafi ko rani ko na kwanakin wata ko sauransu shi kuma daban shi wannan ko ba a kira shi tanjim shi yana kiran shi falak ilmul falak ba ilmul tanjim shi kuma wannan ya halatta Ya ce, wala ta tadullu ala nuhusin wala su'udin wala mautin wala haya taurari ba su nuni zuwa ga wani abu na rashin lafiya nuhus da su'ud duka nau'i ne na rashin lafiya wala maut wala haya ba sa nuni zuwa ga wani zai mutu ko wani zai rayu ba ruwan tauraro da wannan wa inna ma hadha kulluhu min a'mali ash-shayatin alladhina yastariquna as-sam'a duk abin da ake lakanta a hada da sunan taurari duka al'amura ne na shaidanu waɗanda suke satan ji amma babu ruwan taurarin da abin da ake taurari sun barranta daga wannan abubuwan da ake da sunan taurari su ka wannan bokan duk wanda kaga yana wannan to abin da yake sunan shi bokanci an gane ku amma ba ruwan taurari da abin da yake Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala sai mu dasa aya nan abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bada kai